kuma suna noma a gonakinsu tare da yin amfani da takin zamani da suka karɓa a gidajen su Watanni biyar kenan da suka ga suka gabata 'yan bindigar suka fatattaki mazauna garin na Alawa tare da korarsu daga su kuma. suka mayar da su 'yan gudun hijira. Wani mazaunin garin wanda ke gudun hijira ya shaidawa BBC cewa lamarin ya faru ne bayan da gwamnati ta janye jami'an tsaro da ke ba su kariya domin a cewar gwamnatin tana so ta canza tsari, sai dai har yanzu ba a mayar da sojojin ba. Wasu daga cikinmu sun yi kundin bala kasancewar halin matsi. sun yi ƙoƙarin leƙawa domin su gane shin gari na komawa, sai dai sun iske abubuwan mamaki: an ƙoƙƙona gidajenmu sun kuma kwashe takin da muka baro suna amfani da shi a yankin Alawa yanzu haka Ɓarayin suna noma a dajin Alawa. mutumin da muka saka sunansa ya ce ba su taɓa tunanin haka za ta faru ba, kasancewar gwamnati ta yi mana alkawarin za ta yi abin da ya kamata amma har yanzu ba ta yi abin da ya dace ba. Ya kuma shaida BBC cewar suna fatan sake komawa garin nasu. Maganar komawa akwai ta in har gwamnati za ta tallafa mana. sai dai gwamnatin jihar Niger ta musanta wannan ikirarin na zaman 'yan bindigar cikin garin Alawa. Kwamishinan Tsaro na Jihar Niger Bello Muhammad ya ce gaskiya ne mutane ba sa gidajen su. sai dai ba gaskiya bane ne cewar 'yan bindigar suna gidajen su suna kuma noma a wajen idan sun idan suna noma a wajen aika kama su za mu je mu yi ko da sojoji ba su wurin amma amma ana raɗin har ta sama ƙonewa lokacin ba mu da sansanin 'yan bindiga a jihar mu cewar kwamishinan. Gwamnati ta Niger ta ce tana neman wa mutanen wurin da za su koma domin su ci gaba da yin rayuwa tare da yin noma a wasu wuraren. Wani rahoton namu kamar haka: Kamala Harris na yaƙin neman zaɓe a jiha mai muhimmanci ta Amurka, 'yar takarar shugaban Amurka ta jam'iyyar Democrat kuma mataimakiyar shugaban ƙasar, Kamala Harris na yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania a yau kafin ta nufi Chicago, inda jam'iyyar za ta tabbatar da ita a matsayin 'yar takara yayin babban taron jam'iyyar a wannan makon. Tennessee na daga cikin jihohin Amurka mafiya muhimmanci ga duk wani ɗan takara domin jihohi da ba su da alƙibla kowane ɗan takara zai iya yin nasara a can, ita da abokin hamayyar ta na jam'iyyar Republican Donald Trump sun ziyarci ziyarce-ziyarce a Pennsylvania da manyan jihohin Arewacin Amurka. 'Yan jam'iyyar Republican sun buƙaci Mr. Trump ya ƙara jajircewa a yaƙin neman zaɓen nasa to amma yana ci gaba da caccakar Mrs. Harris. Ga wani rahoton namu kamar haka: Shugaban Kwastam na Najeriya ya nuna damuwa kan kutse da jami'ansa ke yi a kasuwanni. Shugaban Hukumar Kwastam ta Najeriya, Mr. Adewale Adeniyi, ya nuna bacin ransa a kan duk wani kutse da jami'an hukumar ke yi a kasuwanni, inda ya nuna takaicinsa kan hakan tare da alkawarin magance matsalar. Babban Kwantirola na Kwastam ya bayyana hakan ne a lokacin da yake mayar da jawabi kan wannan korafi da Gwamnan jihar Ogun dahu ya gabatar masa, a wata sanarwar da Babban Sakataren Yaɗa Labaran Gwamnan lekan admirian ya fitar. a. a ranar Lahadi kamar yadda jaridar Punch ta ruwaito. Gwamnan ya yi roƙon ne a lokacin da shugaban hukumar kwastam ɗin ya ziyarci shi a ofis. Tun da farko gwamnan ya roƙi jami'an hukumar hana fasa ƙauri da su riƙa nuna halin ya-kamata a kan 'yan kasuwa kan yadda suke shiga kasuwanni suna fasa shaguna da wuraren ajiyar kaya a faɗin jihar. 'Yan kasuwa a jihar da ke kudu-maso-gabashin Najeriya na zargin jami'an kwastam da fasa musu shaguna da manyan gidajen ajiyar kayayyakinsu kayayyakin su da su na neman kayan da aka yi satar shiga da su ƙasar. Gwamna ya ce duk da cewar ba za a rasa wasu ɗaiɗaikun mutane da ke satar shiga da kaya ba, amma ya ce yawancin al'ummar jihar mutane ne masu bin doka. Ga wani rahoton namu kamar haka, Sakataren Wajen Amurka ya sake zuwa Isra'ila kan yarjejeniyar tsakaita wuta a Gaza. Sakataren Harkokin Wajen Amurka Antony Blinken ya isa Isra'ila don ganin an cimma nasara a yarjejeniyar ta wuta da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza. Ana sa ran zai gana da Firaminista Benjamin da sauran shugabannin Isra'ila a ranar Litinin kafin ya wuce Masar Talata. a lokacin taron da ya yi da majalisar zartaswan Mista Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta yi sassauci a batun ba yayin tattaunawar ta wutar. Hamas ba ta halarci taron kwanaki biyu da aka ya gudana a Qatar ba a makon da ya gabata bayan ta zargi Isra'ila da yin tsari cikin sharuɗɗan da aka amince da su a baya. Jami'an lafiya a Gaza sun sanar da mutuwar akalla mutum shidda da suka haɗa da wasu yara shidda tare da mahaifiyarsu sakamakon sabbin hare-haren Isra'ila. wani rahoton namu kamar haka, hukumomin jihar Kogi sun buƙaci a yi addu'ar samun ruwan sama. Gwamnatin Jihar Kogi da Ƙungiyar manoma ta Najeriya sun yi kira da a yi addu'o'in samun ruwan sama sakamakon mummunan kamfan ruwan da ake yi a gonaki da kuma karancin abinci a jihar. Kwamishinan aikin gona Mr. Timothy Ojoma da shugaban ƙungiyar manoma AFAN na jihar Salihu Ado Baye su ne suka yi kiran a wata tattaunawar da kamfanin dillancin labaran Najeriya NAN a Lokoja. suka ce tsawon sama da wata ɗaya yanzu babu ruwan sama a kula illar rashinsa za ta shafi tallafin da gwamnati ta bai wa manoma don bunƙasa samar da abinci a jihar shugaban ƙungiyar manoman ya ce kafin a shiga wannan yanayi na rashin ruwan yanayin damunar ya ƙarfafa wa manoma gwiwar a jihar Abin takaici yanzu abin da muke fuskanta a faɗin jihar shine rashin ruwa. Rashin ya shafi dukkanin abubuwan da aka shuka musamman ma shinkafa ah, da masara, in ji shugaban.